Kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar dai ne ɗora nauyin ga hukumar ta tace labaru ta ƙasa da ake kira CSA domin ta kiyaye yin adalci tsakankanin jam'iyyun siyasar ƙasar ta Nijar a kafafen yada labaru mallakar gwamnati. To amma sai dai duk da hakan jam'iyyun da ke adawa na yawan ƙorafe-ƙorafen rashin samun shiga kafafen yada labaru mallakar gwamnati kamar yadda sauran takwarunsu na masu rinjaye ke cin karansu ba babbaka inda jam'iyyun adawar suka ce ido rufe waɗannan jam'iyyun da ke da mulki na yin yadda suka ga dama a kafafen kafafen yada labaru mallakar gwamnatin taron da da hukumar ta ce labaru ta kasa ta shirya wa jam'iyyun siyasa daban-daban na da zimmar kawo ƙarshen matsalolin ne da ake fuskanta ta wannan fanni da kuma ciki gibin da ke da akwai kan yadda jam'iyyun siyasa za su rinka shiga kafafen yada labaru mallakar gwamnati malam hassan sale wakilin jam'iyyun adawa ne a yayin taron akwai instruction media na gwamnati an cika parti na mnsd ko parti na adawa ko communique ne ba ba yara ba sa an ba su institution ba ya ba su wannan umarni kan ka tambaye su sai su ce sama ne to koya hukumar ta ce labaru ta kasa ta ji da waɗannan korafe-korafe malam abdulrahman usman shine shugaban hukumar ta ce labaru ta kasa da ake kira csc ni ko gobe in akwai jam'iyya ta siyasa ta nijar ko ta adawa ko ta bangaren gwamnati wadda zata ce ta kawo tambaya ta a wallafa wani labarinta a wajen hukumar kusa mai kula da sadarwa kuma muka hana ina so wannan jam'iyyar siyasa ta hoto ta ba da hujja ko kuma ta ba da tabbatar da wannan aiki da gare mai zo. Bangaren jam'iyyun siyasar masu rinjaye dai na ganin rashin ta faɗa ne kawai jam'iyyun adawar suke da shi. Hasali ma su suke janyo ma kansu rashin samun shiga kafafen yada labarun in ji Malam Eve kakakin jam'iyyun da ke mulki. Babu gwamnatin da aka yi da take ba mutane damar magana a cikin wannan rediyo da talabijin na gwamnati kamar gwamnatin renaissance don muna tune mu lokacin da muke adawa sam hanyar or time ma bamu biyowa ba dai mu ce zan mai magana cikin talabijin ko radio na gwamnati to ko waɗanne irin shawarwari jami'in adawar suka bayar a yayin taron su sake wannan takarda na farko su gani wannan professional na communication su gani cndp in sun kare duk wannan consultation sai su yi reunion babban reunion representant na duka a zo a fina ayi filandilize hukumar ta ce labaru ta kasa dai na shan suka daga bangarori daban-daban musamman ma bangarorin jam'iyyun da ke adawa kan yadda take tafiyar da ayyukanta na adalci a kafafen yada labaru abubuwan da hukumar ta ce duk waɗanda suke wannan nazari ba su yi mata adalci ba abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. president de tous les pays dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités. Libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse.